gama dai abin da ɗaya da cikin shugabannin makiyayan alhaji ibrahim ahmed tsohon magatakardan wannan kungiya na miyati allah da abin da ke cewa game da waɗannan mahara ranar laraba waɗansu mutane sun zo da bindigogi sun kwashe dabbobin fulani mu ko da ke alhamdulillah dai ba wanda aka kashe sun kori dabba a takaice shanu wajen 1450 tunkiya 635 daga ladin buda suka tafi da su ladin buda yana jeren local government amma inda muke ji yanzu a kai su din an kai su wani wuri da ake kira leje karamar hukuma mafa kun sanar ma su hukumomin tsaro game da abin da ya faru eh kurai da gaske da abin ya faru mun zo mun samu hukumar yan sanda musamman a nan Borno State Command mun ga wani complaint din mu suka ce to mu yi hakuri za su duba abun waɗannan makiyaya kuma sai mun bayani game da yadda aka kora shanun nasu yayin da aka yi yunkurin hallaka wasu daga cikin su sun kwashe min shanu da rana karfe 4 da lasar mutum shida suna dauke da binnigogi da me suka zo lokacin a gawa suka zo me suka ce da kai lokacin da suka ganka yaro na ne suka tafi da shi tafi da yaron ka ya ja shanu suka kai shi wani gari ana ce mai leje suka bude makaranta suka sa su shine ya gudu da daddare ya fito ya zawo ya ga mini eh, shanu ka guda nuna a kwace hannun dan naka dari biyar yara na biyu suna kiwon su dama garke biyu ne suka hada wuri daya suka kora amma sun bar min yayan shanu guda hamsin wanda ba su da iyayen suna kuka sannu ko yawa na ce kana ɗaya daga cikin da aka kwashe maka shanunka ko eh na'am shanunka nawa aka karba ni ma na son samu 400 yawa a ina ne aka karbe wannan shanu a bayan ladin buɗa inda aka kwashe wannan duk guri mu guri ɗaya ne muke tare mm. ina yaron yake yana nan tare da kai yana nan dattijo ne ma shi yana nan lele kai ne aka kwace wannan shanu a hannunka ko eh ni ne ni da aka kwace na ba ruwan doki sai ni ji ana halbi da ni ji ana halbi sai ni sai shanu duk sun ka koma mutane to sai ni tahi inda an ka kora ko da ni zo sai an ka tarda na kora sai ni bisu a doki ni bisu ni samu cano suna kore da cano ni zo ni ta kiran cano wasu komo su ce sun ka halbe mana sau uku kana kiran shanu naka lokacin sa eh, dawo zai gudu ba su koma eh, kan doki na sai sun dawo ne sai ya kira sai su tafi sun ka halbe mana sau uku ba su same ka ba su same ni ni tai kuma ni haka ni ni kira su kuma sun ka sun ka gudu kuma an ka sun ka kira sun ka koma sai sun ka sun ka banka mini abu Allah ya kiyaye dai ba su same ina kan doki sai ni buga doki da gudu ni kere sa ba su saba ni ba wasu makiyaya kenan da wasu yan bandiga suke yunkurin halaka su suka kuma kore su zuwa wasu wuraren na daban ke bayani game da wannan barazana da ke addaba yaban su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya